السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا درن شابكوي جوتن رمضان هجرة لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم dubu da ɗari hudu da talatin da bakwai domin ci gaba da karatunmu na tafsiri a wannan masallaci mai albarka masjidil qur'an a wannan gari na bauchi muna cikin suratul ma'ida sura ta biyar za mu dora daga inda muka tsaya a jiya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود يد الله مغلوله غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب Allah ce wa qalat yahudu yadullahi maghlula kamar yadda bayani ya gabata a jiya waɗannan yahudawa wanda Allah subhanahu ta'ala ya biyo baya da bayanai akan sifofin su munana to daga cikin sifarsu shine sun siffanta Allah subhanahu ta'ala da rowa da cewa Allah bai bayarwa suka ce yadullahi mazalula a wannan fassara wasu malamai kuma suka ce abinda ake nufi da yadullahi mazalula waɗannan yahudawa kuma sun ce yadullahi mazalula hannun Allah subhanahu wa ta'ala a ɗaure ke a kame ke daga ya azabtar da ku abin nufi Allah ba zai azabtar da mu ba ya kame hannunsa daga ya azabtar da mu ko da zai azabtar da mu sai gwargwadon adadin kwanakin da muka bautata wa ɗan mariki kamar yana suke cewa wa ƙalulan masanan naru illa ayyaman ma'aduda wuta ba za ta shafe mu ba sai yan wasu kwanaki ababen ƙididdigewa ababen lissafewa ذلك lan قالوا لن naru illa ayyaman أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون suka ce wuta ba za ta shafe mu ba sai wasu kwanaki ababen ƙidayawa Allah ya ce abinda suka zanto suna kirkira na ƙarya a cikin addininsu ya rudar da su don haka suke wannan magana gullat aidihim za a ɗaure hannuwansu a jefa su cikin wuta a bisa wannan tafsiri za a ɗaure hannuwansu a jefa su cikin wuta abin nufi don mai da martani kan wannan maganartarsu ta cewa Allah ya kame hannunsa daga ya azabtar da su sai shi ma Allah ya ambaci hannun ta fuska su cewa to hannuwan nasu za a ɗaure a jefa su a cikin wuta kamar yadda Allah ke cewa idil aghlalu fi a'naqihim والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون kamar yadda yake cewa da mala'iku khuduhu fagullu thumma aljahima sallu ku kama shi ku daure shi sannan ku sanya shi cikin wutar jahima za a ɗaure hannuwansu da ƙafafuwansu zuwa wuya da kuma sarƙoƙi ana jansu cikin wuta mai zafi sannan kuma zuwa ga wutar za a rura su da wuta su zanto su ne makamashi daga cikin makamashin wutar jihannan shine ghullat ainihi a wannan tafsiri amma tafsirin da ya gabata a jiya na farko cewa ana nufin rowa wannan shine tafsiri wanda yake da daidai saboda Allah ya ce bal yadahu sai ce mabasu datani yunfiqu kaifa yasha sai ka batun al-infaq ciyarwa yunfiqu min anfaqa yunfiqu infaqa wannan sai yake nuni akan cewa ashe batu suke akan rowa ba wai batu akan baza a azabtar da su ba a wannan ayar batu suke akan rowa to wannan kuma shi yafi eh, zama daidai ma ta fuskar balaga da salo na alkur'ani wanda yake tafiya a kai tunda anan ana gidayar sifofinsu munana to daga cikin sifofin nasu munana a wasu wuraren Allah ya ambaci mai faɗin su cewa wuta ba za ta kona su ba sai ɗayan wasu kwanaki ababen gidayewa shine ƙaryar da suke yi suke jinginawa ga Allah da Allah ya ambata a ayar take kafin wannan to sai biyo baya kuma da batun wata sifa din cikin sifar ta zo shine mai sun ce Allah marubuci to wannan fi dacewa da balaga da na alqur'ani saboda a ce a'a magana su ta ƙarya ne a nan ɗin ma ita suke nufi batun me cewa kamar wuta ɗin ba za ta shafe su ba sai yan wasu kwanaki a baban gidaye ba a ɗauka cewa a matsayin wata sifa ce ta su mummuna ɗoriya a kan waɗancan sifo da suka bata da wani shi dacewa da salo da kuma tsari da balaga da alkur'ani mai gida ba kuma a ayar akwai ƙarina akwai dalili da yake nuni akan cewa rowa da suke nufi saboda mai da musu martani da Allah yi da cewa mai bal ya dahu mabasu da tani yun fiƙo kaifa isha sai ka batun mai bayarwa ciyarwa wanda wannan mai kishiyar rowa yadullahi mazalula gullat aidi Allah ce hannuwansu ne aka ɗore abin nufi su ne marowuta eh, amma saboda tsaurin idanu da suke da shi da rashin kunya da bijirewa da kangarewa sifar da take tasu sai suka jefa Allah subhanahu wata'ala da ita wannan shine abin da ake cewa ramatni bida'iha wan sallat wato matsalar ka ce kai san wannan matsalar ta ka ce sai ka nemi mutumin da yake kubutacce daga wannan matsalar sai ka ce shine mai matsalar matsalar kuma sai ta silale ta bashi saboda ta san ba nata bane to sifa su ce rawa sai suka jefa Allah subhanahu wa da wannan sifa ne to shine sai Allah ya maida musu martanin cewa wannan sifar ta kuce ce ai ghullat aydihim wa bima qalu kuma an tsine musu saboda wannan abin da suka faɗa walu'inu a nan sai ya zanto ba a bayyana fa'il ɗin ba mai tsinuwa ba a bayyana fa'il ɗin ba sai a kawo shi a bina'an lilma fa'ul ba a ce wa la'anahumullah bima qalu ba Allah ya tsire musu sai a aka ce a an tsine musu bima qalu saboda abin da suka faɗa domin nunin gamewar tsinuwar abin nufi kenan an tsine musu Allah ya tsine musu mala'iku sun tsine musu ragowar bayi na Allah ba duk sun tsine musu shi yasa sai aka ce wa lu'inu bima qalu inda an ce wa la'anahumullah Allah ya tsine musu to kaga an takaita tsinuwa gawa ga Allah kenan shi kadai amma sai aka ce an tsine musu to duniya kan cewa duk wani mai yin tsinuwa ya yi mai ya tsine musu kan wannan maganar tasu kamar yadda Allah ke cewa ghairil maghdubi alaihim wala dallin ba waɗanda aka yi fishi a kansu ba ba kuma fatattu ba ba ce a ah, ghairil ladina ghadibta alaihim ba ba kan waɗanda kai fishi da su ba kamar da ya ce siratal ladina an'amta alaihim tafarkin waɗanda kai musu ni'ima to wajen bayanin kishiyarsu sai aka ce mai ghairil maghdubi ba tafarkin waɗanda aka yi fishi da su ba ba a ce ba tafarkin waɗanda kai fishi da su ba a nan don me don nuna gamewa nuna Allah ya yi fishi da su mala'iku sun yi fishi da su ragowar bayi na Allah ma sun yi fishi da su to nan ma haka walu’inu an tsine musu domin nuna gamewar tsinuwar ta ɓangarori daban-daban bima ƙalu saboda abin da suka faɗa ma'anan za ta idantowa ma ce masdariya ba ce masdariya sai wali inu bi qawlihim an tsine musu saboda wannan batun nasu wannan maganar tasu sannan zai iya zanto kuma mace mausula sai to ai wali wali'inu billadhi qalu an tsine musu saboda wannan abin da suka faɗa wanda abu ne wanda yake mummuna na cewa Allah marauci ne to kowanne ka ɗauka magana da tana mai tana komawa zuwa ga abu ɗaya shi ne tabbatar da fitowar wannan mummunan magana daga gare su wadda wannan mummunar magana ita ta bayi zuwa game ga wannan tsinuwar wali inu bai maqalu bal ya dabu bal ba haka ba ne wannan batun nasu ba gaskiya ne bal anan bal ce idrabiyya Ah, takan zo kuma bisa fiska biyu takan zo bal lil idrabil ibtali domin rushe magana kan cewa ba gaskiya bace kamar yadda Allah ke cewa am tahsabu anna aktharahum yasma'una aw ya'qilun inhum illa kal an'am bal hum adallu sabila shin kana tsammanin mafiya yawa daga cikinsu suna jin abin da ake gaya musu na sakon Allah subhanahu wataala ji na shirya, ko kuma suna fahimta suna hankalta su gane ai su ba su zanto ba face kamar dabbobi wa masalul ladina kafaru kama alladhi yan'iqu bima la yasma'u illa du'aan wa nidaa'an summun bukumun umyun fahum ya yaqilun sai Allah ce bal kai ba ma haka ba sun ma fi dabbobin bacewa ga tabarkin shari'a kaga wannan bal ce lil idrabil ibtali domin abinda aka ambata maka a farko cewa kaman dabbobi suke sai aka kawo bal domin rusa cewa ai sun mafi fi dabbobin mai bata da lalacewa gaban nan kenan bal ya dahu ita ma nan bal ce lil idrabil ibtali fuska ta biyu kuma akan kawo bal lil idrabil intiqali ba wai rusawa ba a nuni akan cewa wannan maganar an tashi daga ita kuma an yi mai an koma wata ita ma wacce din haka take sannan ga wata kuma Allah ce baliddaraka ilmuhum fil akhirah bal hum fi shakkin minha bal hum minha amu game da su kafare Allah ce bal a'a su kafare suna cikin kokonto game da ita alkiyama a'a bal bari su kafare game da lamarin alkiyama makafi ne sun makanci kaga bal da aka kawo ta biyu da ta uku ana nufin rusa ta farkon ne a'a ta farkon tana nan ta biyun tana nan ta ukun tana nan domin nuni ne akan me ana wani zancen kuma sai aka ce bar wannan ma ga wani ai wancan din ma yana nan kuma ga wannan shi ma yana nan shine lil idrabil intiqali yadahu mabsutatan hannuwansa shi Allah subhanahu wataala mabasutatan suna shimfide suna ababan shimfidawa abin nufi Allah yana bayarwa yana ciyarwa ga bayinsa a lokacin da yaso bisa yin yanda yaso ga waɗanda ya so cikin bayin nasa sannan kuma dan duniya kan cewa ciyarwar Allah ta kai mutuka kyautar Allah ta kai ƙololuwa wajen zantowar ta kyauta sai Allah ya kawo hannuwa biyu su kuma sun ce hannu ɗaya domin nuna kaiwa mutuƙa wajen rowa ɗin da shi Allah subhanahu wa ta'ala to sai Allah ya maida musu martani cewa hannuwansa biyu a shimfiɗa suke domin nuni akan cewa ciyarwar ba ma da hannu ɗaya ke ba a da hannu biyu yake nuna kaiwa mutuƙa wajen ciyarwa domin idan aka ciyar da hannu biyu ya fi mai ciyarwa da hannu ɗaya idan na kamfato abinci da hannu ɗaya na baka ba zai zama daidai da in na kamfato shi da hannu biyu ba sai kuma Allah ce mabasu tsakani wato hannuwan nasa suna ababen shimfiɗawa nan ma nuni akan mai kaiwa mutuka wajen mai wajen shimfiɗa kyauta da ciyarwa da azurtawa ga bayansa domin da aka ce abu kaza an shimfiɗa shi wannan yana mai yalwarsa cewa abu ne mai yalwatacce da haka Allah ce mabsutata ne shi yasa ce Allahu yabsutur rizika. liman sha'u wa yaqdir wa farihu bil hayati dunya wa mal hayati dunya fil akhirati illa mata' Allah yana shimfida arziki ya bayar da shi ga wanda yake ga dama cikin bayinsa sannan wa yaqdir yakan kuma kuntatawa ya hana wani ya hana shi ba wai don kinsa ba a'a don sansa don kuma ya kubutar da shi daga hallaka saboda wani Allah ya san in ya bashi dukiyar za ta zai masa mai fitina ta yadda zai zanto an sami kufuranun ni'am butulcewa ni'imomin da Allah ya masa ta fuskar ba zai iya tsayuwa da waɗannan ni'imomin wajen biyayya ga Allah subhanahu wata'ala ba ta fuskar mai gode masa to Allah kuma yana son sa da rahama da haka sai ya hana shi saboda in ya bashi dukiyar zai ketare iyaka da dukiya ba zai tsaye ba wajen gorewa Allah da wannan dukiyar ta fuskar tsayuwa da hukokin Allah subhanahu wata'ala da kuma haƙƙin dukiya ne kamar da ya ce walau basadallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ard da Allah zai shimfida arziki ga dukkanin bayinsa to fa da sun zanto azzalimai a bankasa da sun ƙetare iyaka da sun zanto 'yan ta'adda to dalilin wannan shi ya bayu Allah subhanahu wata'ala yake hana wasu bayi wasu bayin kuma sai ya ba su saboda wasu hikimomi irin nasa subhanahu wata'ala shine ya dahu mabasuɗata ne yun fi ukai fesha a nan Allah ya tabbatar da cewa yana da hannuwa guda biyu hannuwa guda biyu wanda suka dace da shi subhanahu wa ba irin hannuwan halittunsa ba tabbatar da dukkan wata sifa da Allah ya baiwa kansa ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya baiwa Allah ta fuskar siffanta Allah da wannan sifa din ta hanya tabbatacciya to abin da yake matafiya ta manzon Allah sallallahu alaihi da matafiya ta sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'in irin su al-imam Abu Hanifa irin su al-imam Malik irin su al-imam Shafi'i irin su al-imam Ahmad bin Hanbal da wanda suke turba irin tasu shine tabbatar da waɗannan sifofin ba tare da korewa ba ba tare da tawili ba ba tare da kamanta su da sifofin halittu ba ba tare kuma da cewa yaya sifofin suke ba A'a ayi imani a yadda shi yasa ibnu abdulbar annamari rahimahullah cikin littafinsa at-tamhid lima fil muwatta min al-ma'ani wal asanid yake cewa ire-iren waɗannan ayoyi na sifofin Allah da hadisai da suka zo kai batun cewa Allah yana da hannu Allah yana da idanu ahli sunna wal jama'a sun haɗu akan tabbatar da su kamar yadda Allah ya faɗa kamar yadda manzo Allah ya faɗa ba tare da anishin tawili ba da kuma yin imani cewa lalle haka ne kamar yadda Allah ya yi ne ya siffanta kansa da su ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya siffanta Allah da su sabanin yan bid'a ce yan bid'a su ne suke yin tawili su canja musu ma'ana su ce hannu ana nufin ni'ima ko ana nufin iko ko ana nufin mulki su ne suke tawili yace irin su al da al-mu'tazila gaba ɗayan ce kuma da al yace amma abinda ahalin sunna suke kai sune sahabbai da tabi'ai da atba'ut tabi'in da wanda suka ba hanya irin tasu shine tabbatar da ire-iren waɗannan sifofi na Allah subhanahu wataala da yin imani da su ba tare cewa ai gashi yanayin kaza ba ko yanayin kaza ko yanayin kaza ah, haka abul hasan al-ash'ari shi ma ya tabbatar a littafinsa al'ibana al'ibana ainihin usulun diyana shi ma da ya zo batun Allah yana da hannu Allah yana da ido da sauransu ya tabbatar da cewa a haka za a ɗauke su a zahirinsu sannan ya biyo baya kuma da mai da martani kan ‘yan bidi'a masu tawili domin wannan saɓanin matafiya ce da ainihin sahabbai na annai muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa haka alkadi abu ya ala littafinsa ibtalut ta'wil yace ire-iren waɗannan ayoyin suke bayanin sifofin Allah subhanahu wataala da hadisai da suka zo da irin wannan bayani shine a yi imani a tabbatar ba tara cewa ai yanayin kaza ba hannun iri kaza ne ko idan iri kaza ne ko kaza iri kaza ne a ayi imani a yadda tabbatar da samuwar abin kamar yadda Allah ya ba da labari kamar yadda manzo Allah ya ba da labari a yadda eh haka ne kamar yadda sahabbai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam su ma suka yi imani da haka suka yadda ba su yi tawili ba babu wani sahabi da aka samu cikin sahabban manzo Allah ya yi tawilin cewa yadullahi ana nufin me ni'matullahi babu ko ƙudratullahi ko mulkullahi babu sun yadda sun yi imani kamar yadda Allah ya bari labari cewa ya dahu mabasuɗata ne sun yadda Allah yana da hannuwa irin hannuwan da suka dace da shi subhanahu wata'ala ba tare da tawili ba ba tare da ta'atil ba ba tare da tashabihi ba ba tare da takyif ba a yi imani a yadda a mai da sanin hakikanin abin zuwa ga shi Allah subhanahu wa wataala wannan ita ce hanya ta sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam haka Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah kamar yadda yake cikin Majmu'ul Fatawa juz'i na 4 daga shafi na 6 yake bayanin cewa anan idan aka tabbatar da cewa Allah yana da hannu ba wai an tabbatar da kaifiyar bane cewa hannun iri kaza ne a an tabbatar da abin da Allah ya tabbatar da kansa cewa mai mai ne gare shi shine mai yana da hannu din amma ya hannun yake Allah bai faɗa ba kuma lalle hannun Allah ba daidai yake da hannun halittunsa ba tunda yayi mai ya kore ya ce laysa mislihi shay wa huwa samiul basir saboda haka wannan ah, shine tafarkin tsira shine tabarkin wato ainihin shiriya an gane game da muka ambata a jiya cewa ai ni'imomin Allah suna da yawa ya zai ce kuma bal ya dahu ni'imominsa guda biyu an gane wanda da ne khabar din shine mabsutata ne kaga al-mawsuf ne sifa as-sifa wal mawsuf mabsutata ne sifa ne ga mawsuf wanda shine mai yadahu wanda da ne mabsutata ne kuma khabar wadda ni'imomin Allah kuma suna da yawa ba ni'ima ce kwaya biyu ba duk da suna cewa to ai anan an kawo ta saniya ne ba wai ana nufin eh, ana nufin mai eh, tasniyatul eh, mufarrad ba abinda yake kwaya daya ana nufin mai tasniyatul jins saboda haka yadahu ai ana nufin mai yawa na ni'imomin ba wai ana nufin ni'ima biyu ba a ni'imominsa guda biyu ababen shimfiɗawa ne abin nufi ni'ima ta bayyane da kuma ni'ima ta ɓoye ita kanta ni'imar bayyane tana da yawa haka ta ɓoyen ma ta fi ta bayyanan yawa kuma ya ce wa asbaga alaikum ni'amahu zahiratan wa batina saboda haka akan kawo a tasniya ana nufi mai yawan abu kamar yadda Allah ta fi marji'il basara karrataini yanqalib ilayka al-basaru khasi'an wa huwa hasir cewa ka me da ganin ka karrate ni ai ba wai so bi ba ana nufin me mayarwa da yawa ai sun marji albasara kasira amma sai aka ce karrate ni eh wannan haka ne idan ya zo a babinsa to amma anan ba haka bane ba haka bane anan Allah yana tabbatar da hannuwan subhanahu wata'ala kuma babu wani cikin sahabbai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam da ya fassara ayar da wannan ma'ana din babu duk sun tafi akan zahirin aya cewa hannuwa ake ne wanda duk wani mai fahimta kuma duk wani mai ilimi to sahabbai sun fi shi fahimta kuma sun fi shi ilimi saboda malamin su kai tsaye shine wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam duk wanda kuma ba su ba to malamin sa ne wani annabi Muhammad din sallallahu wanda ko bai kai annabi Muhammad ba sallallahu to tunda malamin su fi malamin ka wanda shine annabi Muhammad to lalle fahimtar su da gane ilimin su da gane abin da yake daidai ya fi me yafi naka a sakamakon malamin su fi malamin ka saboda haka magabata gaba da imani suke akan ire-iren waɗannan abubuwan na sifofin Allah subhanahu wataala ba sa yin tawili sai yan baya su suke tawili sannan kuma Allah ya tabbatar da cewa hannuwan guda biyu ne ba ɗaya ba yace ya dagu ma basu da tani kamar yadda yace kala ya iblisu ma mana aka an sujuda lima khalaqatu bi yadayya astakbarta am kunta min al-alin ya kai iblis me ya hana kai kai sujuda ga abin da na halitta da hannuwa na biyu kaga wannan nuni ne akan mai girmamawa annabi adam alaihi salam cewa Allah ya halicce shi da hannuwansa idan ka ce ikonsa ake nufi to kaga annabi adam ba shi da mai wata falala kenan na cewa an an halicce shi da hannuwa babu wata falala tunda iko ake nufi ai kowa da ikon Allah ka halicce shi idan ka ce ni'ima ake nufi ai kowa karkashin ni'imar Allah ake aka halice shi kaga babu wata falala kenan da har Allah zai ambata ce da hannu na halice ka ya kai annabi Adam alayhi salam bima khalaqatu bi yadayya amma saboda hannun ake nufi hakikatan da haka sai Allah ya ambata domin mai nuna ni'imar da yawashi annabi Adam alayhi salam ta fuskar mai halittarsa da hannunsa subhanahu ta'ala. to a wasu wurare kuma za mu ga an jingina wa Allah din hannu daya kamar inda yace tabarakan ladhi bi yadihi almulk wa huwa ala kulli shay'in qadir kaga bi yadihi almulk kamar inda yace subhanal ladhi bi yadihi malakutu kulli shay wa ilayhi turja'un kamar inda yace kul man bi yadihi malakutu kulli shay'in wa huwa yujiru wa la yujaru alayhi in kuntum ta'lamun dan ma za mu ga duk hannu ɗaya ka jingina gawa ga shi Allah subhanahu wa ta'ala a wani wuri kuma za mu ga an jingina hannu wanda yawa inda ya ce a walam yaro an na na lahun mimma amilat aidina an aiman fahim laha malikun an na khalaqana lahum mimma amilat aydina an sai aka ce hannuwa sai aka ce hannuwa inda aka jingina hannu ɗaya ga Allah subhanahu wata'ala hannuwa biyun ake nufi amma an jingina hannu ɗaya zuwa gare shi saboda shi Allah subhanahu wata'ala hannunsa gaba ɗaya dama ne ba hagu ba hagu gaba su dama ne subhanahu wata'ala babu hagu to da haka sai a kawo hannu ɗaya amma hannuwa biyun ake nufi saboda gaba su dama ne ba hagu kamar yadda hadisi ya tabbata cikin uh, jami'ul tirmizi da musnad na abi ya'ala uh, manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yake cewa na zabi daman Allah ubangiji na dukkanin hannuwansa kuma dama ne inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi babu hagu kuma ya tabbata hadisi cikin sahihi muslim hadisin Abdullah bin Amr bin al-As manzo Allah ke cilalle masu yin adalci suna bisa wasu mumbarai na haske bisa ga daman Allah wanda ya siffanta da rahama dukkanin hannuwan Allah kuma dama ne masu wannan adalci su ne wanda suke yin adalci cikin iyalansu da kuma abin da aka jibinta musu da shugabanci na jagoranci kaga sai manzala ce wakilta ya dai dukkanin hannuwansa yamin dama ne a wata ruwaya cikin jami'ul tirmizi sai Allah manzo Allah ce dukkanin hannuwan Allah dama ne kuma mubaraka masu albarka masu albarka wakilta yadayhi yaminun mubaraka to da haka sai a ambaci hannu ɗayan ana nufin mai hannuwa biyu saboda babu hau kai za a ce hannu biyu saboda akwai hannun hagu akwai mai hannun dama akwai alimin akwai ashimal to Allah ɗin kuma gaba ɗaya dama ne subhanahu ta'ala. Ah, akwai hadisin ah, Abdullah bin Mas'ud wanda yana cikin sahih bukhari da sahih Muslim da yake batu kan cewa Allah zai damike samman bakwai gaba ɗaya da hannunsa sannan ya danke kasan bakwai gaba ɗaya da hannun nasa ne faɗin Allah wa ma qadarullah haqqa haƙa wal walardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyamati was ya matawiyatun bi yamini subhanahu wa ta'ala amma shirku kaga ya ambaci me damƙe samman bakwai da kuma me kasai sai ce kuma da damansa an gane nuni akan me nuni akan cewa hannuwan nasa gaba ɗaya dama ne akwai hadisin abdullahi bin umar eh, asalinsa yana cikin sahihi bukhari amma ya zo cikin sahihi muslim da sunani abi a eh, kitabu sunna eh, yake bayanin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Allah zai linke samman bakwai gaba daya sai ya damke su da hannunsa na dama sannan ya linke kassan bakwai gaba daya sai ya danke shi da hannunsa na hagu a wannan ruwa ta cikin sayi muslim sai aka ce da hannunsa na hagu sai aka ambaci a da hannun hagu amma a da shi wannan hadisin na abu bin umar ruwayar al'imam abu dawud cikin sunan abu dawud a kitabu sunna sai aka ce allah zai damƙe ƙasan bakwai da ɗaya hannun nasa ba a bayyana ne ba hagu ɗin sai aka ce da ɗaya hannun amma a ruwar imam muslim cikin sahih muslim aka ce da ɗaya hannunsa sai aka ce na hagu kuma to wannan ruwaya ce munkar munkar lafazin shimal din lafazin ne munkar saboda a cikin isnadin da shi wannan hadisin ya zo ta kansa akwai Umar bin Hamza al-Umari wanda da'ifi ne ya haya bin ma'in Abu Zakariya imamul jahl wa ta'dil ya rawana shi هكا الإمام آه، أبو عبد الرحمن أحمد بن شؤيب النسائي شمار الناشي كمان ده كتير ميزان الاعتدال في نقد الرجال نا شمس بن الذهبي سننجا بننسى كتاب الجرح نا ابن أبي حاتم كتاب الكامل نا ابن عاضي كتاب الضعفاء نا أبي جعفر الأقيلي دون هكا وان اللفظ اللفظين وان يكي منكر يتبتب تو إذا إذا وان الفاظ أكا إيسامس إيه cikin sahih muslim wanda ba su tabbata ba mai ruwa ya yi kuskure bai kiyaye abin da kishi ne daidai ba akan iya samu ɗaya kun lafaza wannan bai ko da kuma mai ingancin sahih muslim an gane ba idan ya zanto eh, casa'in da biyar ya inganta sai kwaya biyar ne suka zanto da matsala wannan ya kore mai ingancin kaga bai kore ba la'akari da abin da yake mafi yawa to akan iya samun a eh, irin wannan don haka lafazi ne wanda yake munkar ruwaya ce munkar. idan aka ce ruwaya munkar, ana nufin abinda mai rauni ya rawato kuma sai saba wanda yake mai amintacce to na amintaccen ya zaume ma'aruf na shi ko mai raunin fa ya zaume munkar to idan kuma amintacce ne ya rawaito kuma sai ya saba mai wanda ya fi shi aminci shi nasa ya zaume eh shab na kuma wanda yake mafi amincin ya zo mai mahfuz mutum daya ne ko kuma a jama'a ne da yawa an gane to wannan shi ne an gane ba a bisa ta'arif na al-imam shafi'i kamar yadda yake cikin ah, adabu shafi'i na ainihin ibn abi hatim ar razi da kuma manaqib ash shafi'i na al-imam abu bakr al-bayhaqi da ma'rifatu ulum al hadith da nishat na abu ya'la al-khalili da hilat al-awliya ta abu nu'aym sun kawo ta'arifin shadh ga shi al-imam ash shafi'i yana cewa ash shadh Shi shine abinda amintacce ya roto kuma sai ya saba wa mutane da yawa amintattu za mu ɗaya ba mutane da yawa amintattu an gane ba to wannan tarifin ne tarifin da wasu daga cikin malaman hadisi suka dauka kaman al-bayquni cikin al-manzumatul bayquniyya inda yake cewa man yukhalif thiqatun fihi mala fashadh wal maqlub kismani tala abinda amintacce ya saba wa almala jama'a da yawa to wannan shine shahar na jama'a kuma ya zama mai mahafuz kamar yadda al-imam al-iraqi shi ma cikin eh, ainihin eh, at-tabsira wa tadhkira wanda ake kira da alfiya an gane tunda asalin littafin da ya bashi suna shine mai at-tabsira wa tadhkira man yake cewa nazamtuha تبصيرة للمبتدي تذكرة للمنتهي والمسند هناك التبصيرة والتذكرة وانده يشهر هذا الفية إذا كتوا وما يخالف ثقة فيه الملاف الشافعي حقق نعم أنقاني لشيء الإمام الشافعي أبن دي تفاقي أما أبن دي كي دي دي شين أبن الحافظ ابن هجر cikin nuzhatun nazar yayi tarifin ashar shine ma rawahu al mukhalifan liman huwa aula min cikin nuzhatun nazar abinda wanda yake karbabbe ne ta fuskar in ya rawato hadisi a karɓa sai kuma ya saɓawa wanda ya fi shi mai hadda ya fi cancanta da haka saboda ya fi shi karfin hadda to wani shi ya kira da sha nan din kuma ya zama hafus kaga al-maqbul ya shafi wanda yake mai thiqa da wanda yake saduq tunda saduq kuma hadisin sa me karbabbe ne amma idan aka ce thiqa kaga an kore me saduq yana amma kaga al-maqbul ya shafi thiqa was-saduq don haka wannan shine abin da yake daidai shi yasa asyudi cikin alfiyarsa abin da ya tafi akai kenan shi yasa ma yayi baita da cewa tafi alfiyatul iraqi kace fa fa'iqatun alfiyatul iraqi في الجمع والإيجاز والتساق والله يجزي سابق الإحسان لي وله ولذوي الإيمان تينا تيوى أينشين وذو الشذوذ مار والمقبول مخالفا أرجح والمجعول وذو الشذوذ مار والمقبول مخالفا أرجح kaga magana mai alhafis ne kenan ma rawahu al-maqbul mukhalifan liman huwa aula min an gane ah, abin da ya kai zuwa ga wannan bayanin da ya ita wacce ruwaya kan cewa ruwaya ce mai munkar bata ainihin inganta ba saboda haka Allah ya tabbato da kansa yana da hannuwa kuma haka ya zo a hadisai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya tabbata hadisi cikin sahihi muslim hadisin abi musa al-ash'ari abdullahi bin qais al-ash'ari radiyallahu anhu manzo Allah kace Allah yana shimfida hannuwansa da rana domin ya karbi tuban wanda suka aikata me laifi da daddare da yamma sannan yakan shimfida hannuwansa kuma da yamma dan ya karbi tuban me wanda suka aikata laifuka da ainihin rana in gane ba kaga ana manzo Allah ce Allah yakan shimfida hannuwansa da rana ya karbi tuba masu aikata laifi da yamma da yamma ko kace da daddare yakan shimfida hannuwansa da daddare domin ya karbi tuba masu aikata laifi da rana kaga manzo Allah ya sifanta Allah da me da hannu subhanahu wataala kuma ya tabbata hadisin Umar bin Khattab wanda yana cikin sunani Abi Dawud da Jami'u Tirmidhi da Asnanul kubra ta Imam An-Nasa'i da musnadul imami ahmad bin hanbal manzo Allah ya ce Allah ya shafi gadan bayan annabi adam da hannunsa wajen fitar da zuriya ta shi annabi adam ne alayhi salam wanda wannan hadisi ne la ba'sa bi isnadi kaga nan manzo Allah ya ya tabbatar da hannu din ga wato anishin Allah subhanahu wataala haka hadisai da yawa masu tarihi ba da haka abin da yake matafiya ta magabata shine imani da yadda da gamsuwa kamar yadda Allah ya bada labari kuma kamar yadda manzo Allah ya bada labari da haka al-Imam al-Auza'i rahimahullah Abdurrahman bin Amr al-Auza'i Sheikhul Islam kamar yadda Allah laka iya kawo cikin sharh usul itikadi ahlus sunna wal jamaa bi isnadin sahih zuwa ga shi al-Auza'i yake cewa mun kasance mu da tabi'ai gaba ɗaya mu mukan tafiyar da waɗannan ayoyin da suka zo da bayanin sifofin Allah da hadisi muna masu imani mu tafiyar da su kamar yadda suka zo ba tare da tawili ba ba tare da canja musu ma'ana ba don haka yin wannan bai nuna cewa ka kamanta Allah da ainihin halittunsa kamar yadda 'yan bidi'a suke kirkirar haka su jingina wa dukkan mai tabbatar da sifofin Allah cewa mujassim ne ko mushabbe wannan bata ne ba daidai ba ne shi yasa al'allama ya haya sarsari al'ansari cikin addaliya tasa kasidarsa ta addaliya yake cewa yada umarni taba alhadisa mushabbihan haihata laisa mushabbihan man yusnidu لكنه يروي الحديث كما أتى من غير تأويل ولا يتأود wanda yake bin abin da ya zo na hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wa ala’alihi wa sallam game da tabbatar da sifofin Allah subhanahu ta'ala, sai a jingina masa cewa a wannan ai mai kamanta Allah da halittunsa ne ce wannan yi nisa yi nisa ai wanda yake jingina isiradi ce wannan daga wane daga wane har zuwa ga manzan Allah wannan ai ba mai kamanta Allah da halittunsa ba ne. a yana bin dalili ne kawai sai dai kawai wannan a ce ya rawaito hadisi kamar yadda hadisin ya zo ba tare kuma da ya yi tawili ba kuma ba tare da ya nemi kwana-kwana ga hadisin ba da haka wannan shi ne abin da yake daidai bal ya dahu mabasu da ne yin fiƙo kaifai sha sannan waccan aya cewa an na na lahun mimma amilat aidina aka ambaci hannuwa a nan an ambaci hannuwa ba wai nuni akan cewa hannuwan da yawa ba ne sabanin ah, ibn hazamin zahiri ah, shi a ah, cikin Almuhallabil Asar bil athar farko da yake bayani akan tauhidi shi ya tafi akan kawai ayi da so da hannu daya a tabbatar mai hannu bi ma a tabbatar mai hannu da yawa mu duk a tabbatar kaga zahiriya kenan wannan ba dai bane saboda haka Allah yana da hannuwa kuma yana da hannu daya yana da hannu biyu yana da hannuwa kuma kaga zo me tifka da rawar kenan to wannan kuskure ne abin shi ibn hazm ya tafi akai da haka cewa anna khalaqana lahum mimma amilat aydina anan an kawo hannuwa ana nufin shi Allah kansa ne subhanahu wataala to amma sai aka ambaci hannuwa saboda nuni akan cewa hannuwa sune jagaba wajen aiwatar da dukkan wani abu wanda yake na aiki amma ana nufin me ka cokam din mutum in mutum da aka ambaci hannuwansa Allah yana cewa wa an fi da sabilillahi wala tulqu bi aydikum ila at-tahluka wa hasinu inna Allaha yuhibbul muhsinin ku ciyar yadda dukiyoyinku cikin yiya tafarkin Allah a ban kasa kada ku jefa hannuwanku zuwa ga halaka me ake nufi da hannuwa ai kawo kan ai wala tulqu bi an anfusikum ila at-tahluka an gane da Allah yake cewa wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kaseer cewa fa bima kasabat aydikum ake yi da hannuwanku ai kawukan dalika bima qaddamar yadaka wa anna Allah laysa bizallamin al-abid me ake nufin cewa wannan sakamakon abin da hannuwanka suka gabatar ne ai kai kanka ake ne dalika bima qaddamar aydikum wa anna Allah laysa bizallamin al-abid wanda shi ne abinda hannuwanku suka gabatar ne ake nufi aiku kanku ne an gane to anan Allah ya ce ainihin mimma amilat aidina ina nufin kansa subhanahu wataala an gane ba ai mimma amilna bi anfusina wannan yana daga cikin abin da muka aikata da kanmu subhanahu wataala amma an kawo jam'in hannuwa din saboda an danganta hannuwan zuwa gana. wadda na tana nuna mai jami'i an gane tana nuna mai jami'i to hannu masu ya kawo su a siga ta jami'i ta da yawa tunda na tana nuna mai adadi mai yawa to Allah yakan yi amfani da na kuma bacin shi kadai ne don nuna mai girmansa yana cewa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun lalle mu muka sassauka da alqur'ani an gane ba yana cewa wa inna la nahnu nuhyi wa numit wa nahnu alwarithun yana cewa inna nahnu narithu arda wa man 'alayha wa ilayna yurja'un mu za mu gaje kasa da duk wanda yake kanta ba ce shi kadai ne amma sai ce mu saboda nuna mai girman sa tunda shi yake da al-kibriya wa lahul kibriya fis samawati wal ard wa huwa al-azizul hakim girma ya tabbata ga Allah a sammai da kasai gaba daya shine wanda yake al'aziz mabuwayi kuma mai cikakken hikima cikin duk abin da zai shi yasa hadisi ya tabbata cikin uh, sunani uh, abi daud uh, da sunanin nisa'i manzala ka cewa subhana dhil jabaruti wal malakuti wal kibriya'i wal 'azamati sarki ya tabbata ga Allah wanda yake ma'abocin girma da daraja da ɗaukaka da kambaba da matsayi to da haka sai aka kawo jam'in hannu ɗin kuma aka kawo na inda na tunanin jam'i to hannu ma sai aka shi da siga ta jam'i domin nuna girma ɗin eh, in ba haka ba kenan sai zama na raƙumi kenan kai ɗan adam ya fi ka ya fi ka girma da daraja kenan tunda in ka ɗauka ana nufin mai hannuwa kenan sai zan to Allah ma raƙumi da hannunsa ya halice shi kenan to kaga haka ne annabi adam bashi da me bashi da wata fallakiya babu wata daraja cewa na halicce ka da hannuna da Allah ya faɗa hakan ne da nuna me su da su an gane to ba hakan ake nufi ba wannan shi ne shi ne mimma amilat aidina an'aman fahim laha malikun tunda an'aman kaga su ne raƙuma ne an gane da shanu abinda ya daga dabbobin ni'ima shine bal yadahu yun fiku Allah yana ciyarwa kaifa sha yanda ya ga dama subhanahu wataala to lokaci ya cika mu yi hakuri gobe sai mu kan akan fiku kaifa ya sha eh, wa bihadha alqadri kifaya walhamdulillahi rabbil alamin malam mai tambaya na farko yana cewa shi ma'aikacin gwamnati ne kuma albashinsa bai wuce biya bashi ba sannan ya zai yi idan lokacin eh, fidda kai zakan fidda kai ya zo zai iya barin zakan fidda kai ya biya bashi ko kuma dai zai saya abinda zai fidda kai din dole haka alhamdulillah rabbil alamin wasu salatu wasalamu ala rasulillah wa ala alihi wasu sahbihi ajma'in amma ba'd zarkar da kai farilla ce a kanka kamar yadda biyan bashi ma farilla ne a kanka da haka kowanne zaman kansa yake eh, za wannan kudin da ya zo maka sai ka cire na zakar da kai din ka yi don ka sauki wannan farilla take kanka kamar da ya tabbata cikin sahih bukhari da sahih muslim sannan kuma sai ka ɗauki wani kaso na kuɗi ka je ka rage bashin da yake kanka eh, wannan shi ne tunda ita fi da kai in ta kama akan iya cin bashin ma a yi ta a cire ta in har mutum yana da tabbaci da ikon cewa lallai zai biya amma an babu iko in babu dama ba shi da hanyar da zai biya kuma babu ikon yin kai din a wani lokacin shi kenan ya rasa ta faɗi a kansa la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha fattaqullaha mastata'tu to wannan shine amma wannan ba zai zama dalilin da yasa ba za ka fidda zakarfin da kai ba za ka cire tunda kudin ya zo sai ka cire abin da ya saura kuma sai ka je ka rage wannan bashi ne an gane in kuma babu dama kudin ba zai kai ka fidda zakarfin da kai ba kuma ka biya bashi to sai ka fidda zakar fita take din da wannan kudin watan gaba in yazo in ka dauki albashi sai ka biya wannan bashi da yake kanka wannan shi wallahu a'lam alam yace kuma zai iya hada niyya biyu a sallah daya na nafila kamar tahiyatul masjid da kuma rak'atan al-fajr ba zai yi ba ba zai yi ba kowace ibada zaman kanta take an gane kamar yadda ba zai yi ba a ce akwai azumin wata ramadana a kanka ba ka yi ba sai kuma ga ramadan ya zo sai ka ce za ka ɗauki ramadan da niyya bi da niyyar wannan da kuma niyyar wancan zai yi ba zai yi ba saboda kowace ibada ce mai zaman kanta da aka tahiyatul masjid ibada ce mai zaman kanta aka rakatul fajr ibada ce mai zaman kanta da haka bai yi wa inna mal'amalu bin binniyat wa inna likulli imrin ma nawa haka manzo Allah ya faɗa hadisi cikin Bukhari da Muslim na Umar bin Khattab radiyallahu anhu wannan ba zai yi ba wallahu a'lam yace malam musulmin da ke nuna wa dan uwansa bambancin yare menene matsayinsa kuma yana fifita wanda yaron su ba dai ba koda ba musulmi bane sai ya fifita shakan akan wannan ba ba ba dai bane ɗabi'a ce ta kafirai wannan ba ɗabi'a ce ta musulmi ɗabi'ar musulmi jin cewa dukkan wani musulmi dan uwansa ne kuma wannan shine asalin yankuntaka ta addini amma ƙabilanci ɗabi'a ce ta kafirai don haka ba manzo Allah ya danganta kabilanci din cewa kafirci ne domin nuni akan cewa ɗabi'ar kafirai ce hadisi cikin sahihi muslim a kitabul iman manzo daga cewa isnatani fin nasi huma bihim kufur a danu fin nasabi ya niyahatu alal mayyit abubuwa guda biyu su waɗannan abubuwan kafirci ne game da mutane ɗabi'a ce ta kafirai suka ga dangantaka ta mutum da kuma yin kukan mutuwa da hargogowa da hayaniya ba wai kukan to sai wanda hawaye kawai za ka zubar amma wannan ba wa ana nufin cewa in kayan kafita daga musulunci ba ana nuna maka cewa da ka aikata kabira min al-kaba'ir ka aikata wani babban laifi daga cikin laifuffuka domin ka yi koyi da ɗabi'ar kafirai ita ce mai ƙabilanci ƙabilanci don haka wannan ba da ba ne ko wani hadisi ma cikin sunani a biyu amma bai inganta ba cewa laisa minna man da'a ila asabiyya dukkan wanda yake kira zuwa ga ƙabilanci da ɓangaranci wannan bai cikin mu amma hadisi ne mai rauni bai inganta ba yana cikin sunani a daud an gane saboda haka ba dai bane duk wanda yake musulmi ne dan uwanka ka dauke shi a matsayin dan uwanka ne musulmi wannan shine tsira kuma shine kubuta wallahu a'lam malam ya halatta ya bar garinsa ya tafi wani gari don yin itikafi na'am ya halatta ya tafi wani gari domin yin itikafi eh abin da yake asali shine mutum yayi itikafi a inda yake wannan shine abin da yake asali ka yi itikafi a inda kake shi ne asali domin itikafi ibada ce an gane ba a ɗaukan ibada daga gari kaza a kai ta wani gari sai inda dalilin da ya bayi zuwa ga haka mukan je makka mu umara da aikin haji saboda mai dalili ya bayi zuwa ga anan ake yin mai ake yin aikin haji mukan je maka ko don mu yi tsawafi dalili yana cewa ko anan ake zuwa a yi mai a yi tsawafi amma itikafi akan yi shi a wurare daban-daban an gane don haka ba za ka rungumi ka yi kintsi ka kintsa cewa za ka yi itikafi daga nan bauchi zuwa kano ba wannan ba da ba ne saɓanin asal ne sai dai ka ce za ka yi itikafi daga nan bauchi zuwa saudiya masallacin harami na makka ko masallacin harami na mai na madina ko kuma baitul makaris to shi wannan kaga nassi yayi nuni akan haka hadisi cikin sahih bukhari da sahih muslim la tushaddu rihal illa ila thalathati masajid ba a kulla kaya a ayi damarar tafiya dan tafiya wani gari aje ayi ibada sai dai waɗannan masallatai guda uku masallacin madina masallacin makka da kome baitul maqdis an gane wannan kina amma an ba ka ba itikafi sai kai a masallacin angurku ko a masallacin garinku wannan shi ne. sai dai in wani yanayi ya bayu kawai uzuri ya sa ka tafi umara to kuma kana niyyar itikafin da sai kai tunda makasudin tafiyar ta kashi ne mai dan umara daga baya kuma sai itikafin ya zo to wannan kuma kaga daban wannan shine wallahu ala. ya halatta ya yi karatun digiri da masters ko kuma ya yi masters ya yi digiri amma dai karatun eh, certificate din sana o level na secondary school ba nasa ba ne amma kuma ya zo ya yi digiri ya yi masters sai kuma ya samu aiki kuma yana amfanuwa da aikin so a matsayin a shi nan abin da ake duba shi ne abin da aka ɗauke shi a kai na aikin ya iya idan ya zanto ya iya ya san aikin babu wata matsala an gamsu da ya san aikin a ilmance kuma yana yin sa a aikace daidai babu wata matsala kuma an ɗauki shi ne da kwalin digirin da ya yi ko masters ba wai a matakin ɗan sakandare ba a matakin mai masters ko mai digiri kuma sannan abin da aka ɗauke shi a kai ɗin eh, ya iya shi ya san shi wannan babu komi a kai daman ita takardar ai shaida ta tame ta abin da ya karanta ɗin ya eh, ka karanta shi ga ma shaida takardar na kayi an gane to amma idan yi zama na a'a wani aiki ne wanda shi aikin bai yi wa dole sai an tattaro takardunka gaba daya tun daga na firamare har na sakandare har zuwa diploma har zuwa digiri sai an tattaro gaba daya wani bangaren kwalinka ba zai baka wannan aiki ba sai duka to anan sai ka yi bayani kwalinka na firamare ba naka bane ga abin da ya faru ga abin da ya faru ga abin da in sun yadda sun gamsu eh mun gamsu da mun bukatar mu aikin to kuma mun tabbata ka iya to nan ma magana ta gare babu komai akai wannan shine wallahi a'lam dan mm. sai yan uwa da suke neman addu'a na alkhairi da dama sun rubuto wasu kuma sun zo da kansu to mun yi wa kanmu da su gaba ɗaya fatan alkhairi bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana Allah kuma ya tsare mana imani Allah sa mun yi lafiya subhanakallahumma bihamdika نصركم إليك وصلى الله